Matthew, Sura ashirin da shida Da Yesu ya gama faɗin waɗannan abubuwa duka, sai ya ce wa almajiransa, Kun san bikin ketarewa ya rage sauran kwana biyu, za a kuma ba da ɗan mutum a giciye shi. Sai manyan firistoci da shugabannin mutane suka taru a gidan babban firist mai suna Kayafa, suka yi shawara su kama shi a ɓoye, su kashe shi, amma suka ce, ba dai a lokacin bikin ba domin kada mutane su tada rikici to da yesu yana baitani a gidan siman wanda da mai cutar fatar jiki ne sai wata mace ta zo wurin yesu da 'yar kwalba da aka yi da dusan onis cike da man kanshi mai tsada sosai a lokacin da yake cin abinci sai ta zuba masa mai a kai Amma da almajiran suka ga haka, sai suka ji haushi suka cewa junansu, Ai, wannan barna ce, gama da an sayar da man nan, da an sami kuɗi mai yawa an ba talakawa. Amma tun da yake Yesu ya san abin da suke faɗa, sai ya ce musu, Don me kuke damun mace nan? Ai, abu mai kyau ne ta yi mini, masu bukata suna tare da ku kullum. amma ba kullum nake tare da ku ba, zuba min man nan da ta yi kuwa tana shirya ni ne domin binnewa, a kika ina gaya muku, duk inda za a yi shallan labari mai daɗin nan a duniya duka, za a ɗinga faɗin abin da macen nan ta yi don tunawa da ita. Sai ɗaya daga cikin sha biyun mai suna Yahuda Iskariyoti ya je wurin manyan firistoci ya ce, Me za ku bani? idan na ba ku shi? Suka ba shi kuɗin azurfa talatin, tun daga lokacin nan ya fara neman hanyar da zai ba da Yesu. To, a ranar farko ta bikin burodi marar yisti, sai almajiran suka zo wurin Yesu suka ce masa, Ina kake so, mu shirya maka, ka ci bikin ketarewa? Ya ce, Ku je cikin gari wurin wani mutum. ku ce masa, Malam ya ce, Lokacinsa ya yi kusa, zai ci abincin ketarewa a gidanka tare da almajiransa. Almajiran kuwa suka yi yadda Yesu ya ce su yi, suka kuma shirya abincin bikin ketarewa, da yamma ta yi, sai ya zauna domin ya ci abincin tare da almajiransa sha biyu. Suna cikin cin abinci kenan, sai Yesu ya ce musu, Akika ina gaya muku. ɗaya daga cikinku zai bace ni. Sai suka damu sosai, suka fara tambayarsa da ɗaya-ɗaya suna cewa, Anya, ni ne Ubangiji? Sai ya amsa ya ce, Wanda yake cin abinci a kwano ɗaya tare da ni, shi ne zai ba da ni. Ɗan mutum zai mutu kamar yadda aka rubuta a cikin maganar Allah game da shi, amma kaiton wanda zai ba da ɗan mutum, zai fiye wa mutumin nan da ma ba a haife shi ba. Sai Yahuda wanda ya bashe shi ya ce, Malam, ko ni ne? Yesu ya ce masa, Kai ma ka faɗa. Suna cikin cin abinci, sai Yesu ya ɗauki burodi, ya yi godiya ga Allah, ya kakkarya burodi, ya ba almajiransa ya ce, Ku karɓa ku ci, wannan jikina ne. Sai ya ɗauki kof na ruwan inabi. bayan da ya yi godiya ga Allah, sai ya ba su ya ce, Dukanku ku sha, gama wannan jinina ne na cikar yajejjeniyar, wanda za a zubar saboda mutane da yawa, domin gafarar zunubansu. Ina gaya muku, ba zan ƙara shan ruwan inabin nan ba, sai dai a ranan nan da zan sha wani sabo tare da ku a mulkin Ubana. Da Yesu da almajiransa suka rera waka. sai suka fita suka tafi tudun itatuwan zaitun, sai Yesu ya ce musu, Dukanku za ku gudu ku bar ni a daren nan, don abin da zai faru da ni, gama a rubuce yake cewa, Zan bugi makiyayin tumakin, garken kuma za su wase, amma fa bayan an tashe ne daga matatu, zan riga ku zuwa Galili. Sai Bitrus ya ce masa, Ko dukansu sun gudu. domin abin da zai faru da kai, ni ba zan gudu ba sam. Sai Yesu ya ce masa, Gaskiya ina gaya maka, a daren nan, kafin zakara ya yi shara, za ka yi musun sanina har sau uku. Bitrus ya ce masa, Ko za a kashe ni, ba zan yi musun saninka ba. Haka ma dukan almajiran suka ce, Sa'an nan Yesu da almajiransa suka je wani wuri da ake ce da shi Getsemani, wato, wurin matsa ’ya'yan zaitun, ya ce wa almajiran, Ku zauna a nan, zan je can in yi addu'a. Sai ya tafi da Bitrus da ’ya'yan nan na zabadi guda biyu, wato, Yakub da Yohana, sai ya fara bakin ciki da damuwa sosai, ya kuma ce musu, Bakin cikin da yake a raina zai iya kashe ni. ku zauna a nan, ku yi saro tare da ni. Da ya je gaba kaɗan, sai ya faɗi da fuskarsa a ƙasa ya yi addu'a ya ce, Ubana, idan zai yiwu, ka ɗauke mini kwaf na wahalar nan, duk da haka dai, ba abin da nake so za a yi ba, sai dai abin da kake so. Ya dawo wurin almajiran, ya same su suna barci, sai ya ce wa Bitrus, Ashe, ba za ku iya yin tsaro tare da ni ba ko na awa guda, ku yi tsaro, ku kuma yi addu'a domin kaɗa ku faɗi cikin jaraba. Lalle ruwa ya yarda, amma jikin ba ƙarfi. Sai ya sake komowa sau na biyu, ya je ya yi addu'a, ya ce, Ubana, idan wannan wa'alar bara ta wuce ba, sai na sha ta, bare a aikata nufinka. ya sake dawowa ya same su suna barci, don idanunsu sun cika da barci, sai ya sake barinsu, ya je ya yi addu'a sau na uku, ya sake faɗa magana da ya yi a da, sai ya dawo wurin almajiran ya ce musu, Har yanzu bacci kuke yi, kuna hutawa? To, gashi lokaci ya yi da za a ba da ɗan mutum a hannu masu zunubi. Ku tashi mu tafi. ga mai ɓace ni nan ya iso. Kafin ya rufe baki, sai ga Yahuda ɗaya daga cikin sha biyun nan, tare da taron mutane da yawa, suna rike da takuba da sanduna, manyan firistoci da shugabanni ne suka aiko su. To, dama shi mai bashe shi ɗin ya riga ya ba su alama cewa, Wanda zan sumbace shi, shi ne mutumin, ku kama shi. da zuwansa sai ya mike zuwa wurin Yesu ya ce masa, Sallama dai, Malam. Sai Yahuda ya sumbace shi, Yesu ya ce masa, Abokina, yi abin da ya kawo ka. Sai mutanen suka zo suka kama Yesu suka rike shi, da ganin haka sai ɗaya daga cikin waɗanda suke tare da Yesu ya zara takobinsa. ya sari bawan babban firist ya yanke kunnensa sai Yesu ya ce masa, Mai da takobinka, gama duk wanda ya ɗauki takobi, takobi ne zai kashe shi, kuna samani ba ni da iko in nemi taimako daga wurin Ubana, kuma nan da nan ya aiko mini da mala'iku fiye da kungiyar sojoji goma sha biyu? To, ta yaya kenan za a cika abin da rubutacciyar maganar Allah. ta faɗa cewa lalle wannan abu ya faru? A lokacin nan, Yesu ya ce wa mutanen, Kun fito ne da takuba da sanduna ku kama ni sai ka ce ɗan fashi, kowace rana ina zama a aikali, ina yin koyarwa ba ku kama ni ba, amma duk wannan ya faru ne. domin a cika abin da annabawa suka rubuta a cikin rubutacciyar maganar Allah. Da jin haka, duka almajiransa suka bar shi suka gudu. Sai waɗanda suka kama Yesu suka kai shi wurin kayafa babban firist, inda malaman koyarwar Musa da shugabani sun riga sun haɗu. Amma Bitrus ya bi su daga nesa-nesa har zuwa filin gidan babban firist, ya shiga ya zauna da masu gadi domin ya ga yadda za a gama. To, manyan firistoci da ’yan majalisa duk suka nemi shaidar karya da za a yi wa Yesu domin su sami damar kashe shi, amma ba su samu ba, ko da yake waɗansu da yawa sun ba da shaidar karya daga ƙarshe waɗansu mutum biyu suka fito suka ce, Wannan mutum ya ce zai iya rushe haikalin Allah. ya kuma sake gina shi cikin kwana uku. Sai babban firist ya tashi ya ce, Ba ka da wata amsa, shellar da suke bar a kan kafa. Amma Yesu ya yi shiru, sai babban firist ya ce masa, Na hada ka da Allah mai rai, ka gaya mana ko kai ne almasihu dan Allah. Yesu ya ce masa, Yadda ka faɗa, amma ina gaya muku, daga yanzu za ku ga ɗan mutum zaune a anun daman mai iko, yana kuma zuwa cikin girgije na sararin sama. Sai babban firist ya yage rigunansa saboda ɓatin rai ya ce, Ya yi wa Allah sabo, wace shaida ce kuma muke nema? Kun ji ya yi wa Allah sabo, me kuka gani? Suka amsa suka ce, Ya isa a kashe shi. Sai suka tattofa masa miyan a fuska. suka dudduke shi waɗansu kuma suka mamare shi suna cewa yi mana anabci in kai almasihu ne faɗa wadda ya mare ka a lokacin nan bitrus yana zaune a cikin filin gidan sai wata yarinya mai aiki a gidan ta zo wurinsa ta ce masa kai ma ai tare kake da yesu mutumin galilin nan Amma Bitrus ya yi musu a gabansu duka ya ce, Ni ban san abin da kike magana a kai ba. Da ya fito zaure, sai wata yarinya mai aiki a gidan kuma ta gan shi, ta ce wa waɗanda suke tsaye a wurin. Wannan mutum yana tare da Yesu Banazaret. Bitrus ya sake yin musu har da rantsuwa yana cewa, Ban ma san mutumin ba. An jima kaɗan sai ga waɗanda suke tsaye a wurin suka zo suka ce wa Bitrus, Ba shakka kai ma ɗayansu ne, yadda kake magana ya tone ka. Sai ya fara la'anta kansa yana rantsuwa yana cewa, Ban ma san mutumin ba. Nan take zakara ya yi tara, sai Bitrus ya tuna da magana da Yesu ya yi masa cewa, Kafin zakara ya yi shara. za ka yi musun sani na sau uku. Sai Bitrus ya fita waje, ya yi kuka mai zafi.